amma ba'du assalamu alaikum wa barakatu mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da gaddara wasa da ya ƙara ƙaddara saduwanmu mu a wannan lokaci mai tarin albarka Mani wa Allah godiya bisa aka muna roƙonsa Allah da ya karɓi kyawawan ayyukan mu kusa kuran mu ya yafe mana kuma ba mu ikon gyarawa ya nuna mana gaskiya ya kuma ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata yan uwa a takaice wani sako nake da shi zuwa ga wani daga cikin mabiya ɗariƙa ko in ce malaman ɗariƙa wanda alal haƙiƙa mu ba za mu karya ba matukan mun ganka za mu ce mun ganka mu ba irin jahilan furob ba ne su san sai sun latsa sun ji tauri sai su wawanta su ce ba san mutum ba mu ba ma haka mutukan mun san ka ko mun ganka za mu ce mun ganka ya yaƙuri an yi kira ne matuƙar mun ganka ko mun san ka kuɗin yaƙuri wani ne yake ta kira na shi ne sai na kulle wayar yanzu in yi kira ba zai shigo ba kamar yadda ne bayani mun ce mu ba irin jahilan prof ba ne da za mu ganka mu ce ba mu ganka ba idan mun san ka mun matsa mun ji tauri mun shiga tarku mun ga ba za mu iya ba sai mu ce ai ba mu sani ba ko ma ba mu san ka ba ko ma ba mu ganka ba a mu mun ganka gaskiya ne shine magana gaskiya tun daga fitowarka na farko da kace ka amsa muka fara ganin ka abu ɗaya ne ya yasa ba mu baka amsa ba saboda tarkon da muka yi na shi wancan sha'irin kai ya gudu ke sa muka yi ma shiru saboda zai iya zillewa amma tun da yanzu ka fito da kanka ka ce ya gudu baya kanu Eh, to ai daman ai mu neman wanda zai karɓa miki don haka a gurguje ina baka saƙo yau da misalin karfe tara da rabi na dare mu hada a fejin isha fm da ni da kai wallahi ban shirya ba ban tsara ba amma tun da haka ne na ga wato kana da shauki na ga kana da jara'a na kare zantuka na kafirci da shehu yake yi ku zan baka dama yau dinnan in Allah ya kai mu yau lahadi kenan da misalin karfe tara da rabi na dare ma haɗu da kai a fejin isha fm tunda ka fito kare shehu ibrahim in na ga dama zan ce ba zan baka topic ba kawai kare shehu ibrahim ne to amma so nake a gane so nake a fahimta so nake kai ma ka bar hanyar da kake kai ta bata don haka zan gaya ma topic shine shehu ya ce allah yana zama bawa allah yana zama bawa kuma ya kawo hadisi na irin masu su na komai Allah cewa Allah ya ce fa'iza a hababtuhu tuhu. wai idan Allah ya so ba wa Allah sai ya zama shi shi yasa za ka ji mawaƙa suna ka zama shi ya zama kai da Allah na baka likage na baka sata amsa akan wannan Allah yana zama bawa idan mutum ya zikiri ya zikiri sai su haɗe da shi da Allah sai su zama abu ɗaya to a kan wannan za mu tattauna sai ka zo da Allah ka kare kuma wannan suka ce shi ne tauhidi shi ne tauhidi da Allah da bawa su haɗe su zama abu ɗaya shi ne tauhidi wannan shi ne topic in Allah da kuma zan tara a fedin Isha FM da misalin karfe tara da rabi na daren yau Lahadi ai irin ku muke ta nema ni na rasa ina ka ɓuya sai yanzu ka fito wallahi na rasa inda ne ka ɓoye ashe sai yanzu ka fito to ban sani ba ko tukake aka ko menene ashe kana can muke ta kira muna ta a fito sai na ga alama ma kana ta bibiyan fejin ma fejin alkanawi tunda duk motsin da aka yi za ka ji to wannan ma na san ka ji to yau da misalin karfe tara da rabi na dare mu haɗu da kai a fejin isha fm eh kiran da kake an karɓa ma kuma an baka topic duk yadda za ka je ka yi bincike ko da yake ai damantin da ai kai kai ka shirya ka ce kare shehu ka fito yi ai ba ka da buƙatar bincike ka san komai akan abin da shehu ya faɗi kuma ka san wujjar shehu da ka da Allah ina ƙara jaddadawa yau lahadi daren yau karfe tara da rabi na dare ma haɗu da kai a fedin isha fm wallahi sanan wannan da nake ko ko mai fedin isha fm ɗin ma wallahi ban gaya masa ba kuma duk yanda yake da wani uzuri sai mun yanke sai mun nemi alfarma saboda zamantakewa da ake yi bisa mutuntawa da girmama juna da ma'amala kyakkyawa da muke da shi wallahi ban gaya masa ba kai ko wani ne yake da karatu a yau za mu dakatar da karatun sattin da kai ka shirya kare shehu za ka in Allah ya yarda ina jira zan je kuma na kasa na tsare in lokacin ya in ga za ka zo ko kuma a'a a baki ne ɓaɓatu ne in baka zo ba to duk iwin da za ka yi ba za mu tanka ka ba duk surutu da za ka yi wallahi ba za mu tanka ka ba a karamka Allah in dai baka zo ba tunda ka shirya ka karba ka kare ai mu nema muke yi suna guduwa hatta waɗanda suka sa ka a pejin su su waɗanda suka ce ni na rasa ya ake suka san alkanawi wanda ake ce masa ko jaki baka jin bugu ne ya ji ana kama sunan alkanawi ya ji wanda zai yi masa maganin wanda ya kasa yin maganinsa alkanawi kenan sai yi postin ɗinka a feji ƙila yanzu wato munna yake yi yanzu za a yi masa maganin wanda ya gagare shi eh, munna yake yi ka fito za ka yi maganin wanda ya rike musu wuya munna yake ka fito za ka yi maganin wanda ya gagari duniyar ɗariƙa munna kake yi kai jahilin prof cewa ai gashi yau shi kenan za a rufe bakin alkanawi shi yasa kai postin dinsa. ashe ka san ni ni ai ban san ka san ni ba ashe ka san malam Anas ni ai ban san ka san malam Anas ba ashe ka san malam kaki so ai ni ban san ma ka ma san mu ba ashe ka san mu ƙarya daman can kai kace baka san alkanawi ba a Ghana eh daman ƙarya kai to alhamdulillah shi yasa dai a gurguje da Allah karfe tara karfe tara da rabi na daren yau dan Allah ka ka gudu ka ma waya ta ƙasa dan Allah ka su zuga ka su ce ka gudu dan Allah ka ma waya ta ƙasa dan Allah ga shewa a fefe ya kamata ka kwato shehu ya kamata ka kare shehu kakka tozarta shewa a idan duniya a social media ina jira zan tara kuma insha Allah eh, wanda nake magana a kansa yana da kyau in dan nuna muku shi saboda kada ya nuna bai gani ba dan haka in ma kun wannan da Allah sai ku nuna masa gashi anan kun gan shi akan wannan nake magana kun gan shi ko kada ya nuna bai ji ba gashi nan akaramuka Allah wallahi dattijo kuwa eh wallahi dattijo Allah isa lokacin ka ne yazo dattijo Allah sarki bawan Allah Eh, Allah ya sa lokacin ganewarka ne ya zo don Allah ka zo da zuciya ɗaya don Allah ka zo da nufin ka ga gaskiya ka karɓa don Allah wallahi ni ma da wannan manufar zan zo don Allah kar su zuga ka ta ƙasa don Allah don Allah kar su ce kar ka zo kuma ka ƙi zuwa don Allah eh, da Allah ku yi min sharing saboda ya ga wannan saƙon da Allah ni na ganka kuma ni na san ka Eh, a haka dai yau kwana ɗaya biyu ne ina jin da fara da ganinka ina jin jiya kai wannan sanarwar koyaushe to ni dai jiya dai ai na ganta wallahi ni na san ka ni ba zan karya ba eh, ni ba zan karya ba in ce ban san ka ba kuma na gan ka dan ni ba zan karya ba wallahi na ka ina eh, ka sarai ga ka wallahi dattijo Allah isa shirya kenan eh Allah isa shirya kenan dattijo Allah ya sa ganewa kenan eh, shehu ya ce mutum yana zama Allah ya kuma janyo hadisi fa'iza a kun kuntuhu idan na so bawan sai in zama shi eh, da Allah shi ne wannan kaga yana baka maliki na baka sata, amsa mai sauki ne to akan haka za a tattauna yace kuma yin hakan ma shine tauhidi a haɗe da shi Allah ɗin da bawan su haɗe su zama abu ɗaya shin yace shine tauhidi wannan zaka kare sai na jika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina muku fata alkhairi